من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 263 ko ko yan na ba wa mustanidul lijeshi ko 263 a malam yace muna cikin babin jihadi ya ce wa mustanidul lijeshi ka huwa a shi wato wanda ya faku ga barin yaƙi shina shi kaɗai ya te zuwa ga wani abu wanda yake yajin gina ga yaƙi to ka huwa kamar yaƙin nan abinda duk an kasashe ta yana yi ne ya jingina ga yaƙi da kahuwa kamar yaƙin nan idan yaƙa sun haƙa da yaƙi yanka ka samu ganima ta in za raba da shi idan shi can wajen aikin nan da ya ce wanda an kasashe ya samu ganima ya to za a raba ta kahuwa kamar yaƙin to mu zo wa'illa in koyar zan abin da ya zo bai jingina ga yaƙi ba kuma bai ƙarfa yaƙi amma ya shi ƙasa har ba kuma ya samu wani abu to falaku abin da samu shi kaɗaya da abi ne ba a sa cikin gani mai yaƙi ina misali ne kamo lasisin kamar wanda ka sani ya shi ƙasa har wa ɓoye da ta sai ya yi ƙoƙari ya amso ya ɗauka su ya tore ita to ko da ya zo masu yaƙi su sun waƙe to tun da shi talasusi ya ce samu abin te to falahu shi ya da kaya ne to nan na mallamai ka magana cewa dukiya harbi halarta, dukiya harbi to mu zo wa hammasa muslimun walau abdan alal amma musulmin wanda an musulmi to wahan masa ya kasa biyar ga abin da samu ganima na dukiyar harbawa to shi musulmin nan da an kace kasa bai eh, ɗan dana mallan ya rafi da lau yace walau abdan ko bawa na amma wagga magana alal asahi ba alal ittifaqi ba hmm. alal asahi gun malan dan asho lazimiyun amma bai kasawa biyar ba zimmadi wanda ya samu abin da ya zai shi na, abin da ya samu shi na amla shi bai kasawa biyar na hidina shi hmm, ba zimmadi eh ana abuka ka ji abin da aka ratu ba Eh? a jin ne kayo daban kasu ya ce taimaka musulmi ga yaki ana magana mutane da lalje shi kuma kana magana ya ce taimaka musulmi ga yaki wani abu na ya ta yi amma abin nan da ya ce yana iya jingina ga yaki to sai ya samu abin da ya samu ganima duki harbawa in musulmi na an kace wahan maka ko ba kan kace ba amma ba zimma dai ya ke mata da kaya ne ban da shi ka ji karatu to mutum wa man amila farjan wanda ya aiwatar da sirri aw sahaman ko ko ya aiwatar da kibiya ka gane ko to shi kuma ya ke da adilai abin da ya samu ciki aikin sirri na ya ko kuma kibiya yake ana yaƙi da ita to abin da samu shi shi to na shi na bai cikin mutane da shi wa sha'an abin da suna in ji mallan yan aka gama yaƙi abin da an ka samu na gani mai yaƙi araba nan ganin, kata sha iska da nan ganin kowa araba ba shi na shi awa sallahu kun ga yan an kai haka nan an waranta mayaƙa da tun nan in an kai haka nan an bata mutanen garin nan rai kayan su ga ana rabo <laughs> ba ba ta alaƙi ido to mazo <laughs> oh ha ah, ya kamar da lawa ita ka dare ka ta ita ta ta kurla ta ga dare kurla ta kai to mu ta karatu hmm. to abin sai abin abin abin tambaya nan shi shi liman ga an samu ganima amma ganima ga an ce a bata araba akwai akwai matsala wa ya biyu shi imamu yana sai suwa li ma don shi raba ko kuwa a bata haka na a gutsura ko a bashi kaula na ayyaba ta zo amma ba su ba su alheri na ba ba su biyo an ce wata guda da cijo tono wa wuri da kullu sinfi ya amkana alal arjahi amma kowane nau'i an farrada shi an bashi daban a kasashe amma in yana yiwuwa amma in kuma yiwuwa to a yi abin da ni aka ce ma ni hausa aka ce mishi kamu mi eh? abin da aka ɗauka wanga haɗa da wanga eh, ɗan maruka eh, ɗan maruka ɗan maruka wannan abu na bai da kyau ga Hausa to mu zo hmm. wa hada mu'ayyinun ko wa in zimmiyan ma urifa lahu amma qablahu majana kahirai sun kawo farmaki ga musulmi sun ka samu kayan sun ka da su ciki an samu kayan wane da wane an da su lokacin da an kaso an wata ma'araka da an haka musu maki sai Allah ba da nasara duk abin da aka an ka yake an ka so da shi sai ga mutum kaya ne da an ka sai da su cikin musulmi ga nashi a yami kuma kowa ya san nashi na da ganin abin da ka ce kayan ko nawa na to wa haza mu'ayyan mutum wanda yake ya riga an riga an san shi ya yi riko an ka ce in musulmi na mallayin ya ce wa in zimiyan ba ne ba da musulmi na ba ko ba ne na abinda zai riko balahu abin abinda an kasan na na kamar hu gabanin araba ko ko bai bai majana ko ko bai bai ba hausa kace banza ko to in ko an ku an ku biri biri na ana ganin kamar an san nashi na ko ko ana shakka wa halafa ya sha billahi lazi annahu milku cewa mallaka ta to bai nan suna gida shi ba shi aka so ma'arka ba amma ga shi an to an samu abu kuma an san nahina wa huwa lahu in kana khairan kuma ko yana nan an ɗaukar mai an sai mai da shi in kana khairan ɗaukar abin da a ce shi yahi amma kun san akwai abin da wurin da an ka raba shi an ka bashe shi sai an ka ce a ɗaukar a ce da shi yana sai kuɗi to lamme kuma khairan kenan abinda mallan ka cewa homin lahu in kana kaina an ɗauka an taimar shi in kana kaina in yanzu shi yahi ba wancan hayi na rufari ba in shi yahi to in kuma shehi ba biya lahu an sayan mai shi hadda in bayanan ah, an ka a yanzu ko da an ka riga an ka gano nashi na an riga an raba to mallan ya ce walan yabdi mu rabon ya bi shuɗe ba illa la ta'awulin sai da ta'awili sai an ɗauki masara mala a auza'i shi cewa kayan musulmi an riga an raba ta shi hankuli eh? shi a ta'awili ne amma Allah na sani ko ba da littafaƙi ba kun ganin eh, illa littafi karanta shi nan ga jawahirin ka ganin shi yana da samu wani abu mala a auza'i ya magana ina jin dai shi na lalle kaga dai halar ina na to to to to mutai ina gani ah ka ji shi awo almustola alaihi watun da dai ba harbi ya dauke ta tir ita to ya mallake ta yanzu tun da an ka amso ta garai to sabu mulki da shi malla za'i magana sai kenan ni da wanda mun gowa mai baya ba ka gane ni waccan ‘yan araba mai ita ya kawo kuɗi a bashi hadisi shi ko ta ‘yan riga araba shi kenan araba mai wanda ya kwashi kayan hina aiwata ya gara mala ne to kai bala uza idan mai zaka kan an yi wa wannan ba ni ciki ni la in lam ya ta'ayyan banda inda ya zamba ba ta ayyana ga wani ba ba a san wanda ada ita ba amma sabanin tsintuwa ita ta. to na dara kuma kara gaba da lallai akwai rikita wurin nan gaba amma amma amin aka makallawa Allah ya sa kama da ainihin alkhairin sa insha Allah kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam